اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukin sarki da ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka na talata goma sha biyar ga watan shawwal a wannan shekara ta biyu daidai da goma sha uku ga watan satumba shekara ta 2011 da izin Allah ta'ala za mu ci gaba kai tsaye a cikin wannan littafin albarka al-aqidatul ta shekul Islam Ibn taymiya ubangiji Allah madaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya haska ga kabarin sa shekul Islam Ibn taymiya yana mana bayani abin da ya shafi matsayin ahlus sunna akan abin da ubangiji Allah madaukin sarki ya siffanta kanshi da su yace yana daga cikin imani da Allah madaukin sarki al-imanu bima wasaba bi nafsa min ghairi tahrifin fi kitabi وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل شيخ الاسلام ابن تيميه ya koro mana bayani dalla dalla filla filla daki daki ubangiji Allah madaukin sarki ya jikin shi da gafara yau za mu tashi a inda shekul islam ibn ya haɗa mana ayoyi da suke bayani kan ɗaukakuwar ubangiji allah maɗaukin sarki da zatinsa da kuma kusancinsa ga bayinsa ta cewar yana ganin su yana agaza musu yana jin abin da suke faɗa da kuma abin da ya shafi shine farko kafin shi babu babu wani abu hakan nan kuma shine karshe bayan shi babu wani abu subhanahu wa ta'ala kenan shekul islam bin taymiya ya kawo ayat da ke cikin suratul hadid fadan Allah ta'ala da yace huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wa qawluhu subhanahu wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut waɗannan ayoyi guda biyu da Sheikhul Islam Ibn ya kawo sun yi mana bayani akan abubuwa kamar haka ayar farko ta mana bayani akan wasu daga cikin sunayen Allah maɗaukin sarki ta faɗi sunaye guda hudu a cikin wannan ɓangaren na farko shine awwal na biyu shine al'akhir na uku shine al-zahir na hudu shine al-batin shi wa kenan Allah maɗaukin sarki huwal awwalu shine na farko wal akhiru kuma shine na ƙarshe subhanahu wa ta'ala wal zahiru shine wanda yake a bayyane wal batinu shine wanda yake a ɓoye wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shine wanda yake da masaniyar komai dukkan komai ba abin da ke ɓoyuwa ga Allah maɗaukin sarki wannan ayar da wannan lafazi da sunaye guda hudu da ta ambata ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a hadithin Muslim da Abu Dauda yayi fassara su da yake addu'a yace Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay kaga fassara kenan kafin shi babu wani abu subhanahu wa ta'ala wa antal akhir falaysa ba'daka shay' kai ne na ƙarshe wanda yake babu wani a bayanka wa anta zahir kai ne wanda yake a bayyane falaisa foka ka shai babu wani abin da ke saman ka Iza shekul islam a sahir wa kenan ibn qayyim yake cewa wannan ya nuna ɗaukakuwar ubangiji allah maɗaukin sarki domin shine a zahir kuma idan aka ce a zuhur kenan shi ke saman komai kun da ke ko shi ke saman komai babu wani abu kuma da ke saman shi subhanahu wa ta'ala wa anta al-batin fa laysa dunaka kai ne kuma al wanda ke fake wanda yake babu wani abu a kasanka sai ibn qayyim yace waɗannan sunaye guda hudu suna na farko shine al-awwal ya mana ishara akan az-zamaniyya ta ɓangaren zamani na farko babu wani wanda ya riga yi Allah madaukakin sarki ta ɓangaren zamani na ƙarshe babu wani wanda ke bayan Allah maɗaukin sarki subhanahu wa ta'ala kenan kun ga an samu azzamaniya guda nawa guda biyu al'awwaliya da abin al'akhiriya sai kuma abin da ya shafi abin almakaniya cewar babu wani wuri da mutum yake da zai koyi ga Allah maɗaukin sarki ta ina ta cewar shine al-zahiru shine kuma al-batin sannan ya rufe ayar da cewar wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah madaukakin sarki masani ne akan dukkan komai kullu ita ce ummul bab a babun al'umu kamar da mai maraƙa yake faɗa yake cewa siyakuhu kullun awil jami'u wa gartalar lajillatil furu'u kenan babu wani abu da ke boyuwa ga Allah madaukakin sarki wa ilmuhu ma bada wa ma khafi ahata ilman bil jali wal khafi subhanahu wa ta'ala waɗannan sunaye da Allah madawakin sarki ya kan shi da su sunaye guda hudu a cikin wannan sura ne albarka suratul hadid kada mu sha'afa fa ya kira halittarsa da irin waɗannan sunaye muna faɗan wannan ne saboda kada a faɗi wata siffa kai ƙoƙarin kamanta Allah ta'ala da wannan sifar ko kace irin taka irin ta Allah madawakin sarki ta ubi billahi minash shaitanir rajim bayan je mun karanta ayar laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir a ayar ya kore ma kanshi kamanceceniya da kowace halitta kuma ya tabbatar ma kanshi sifa ta asamu da kuma albasaru wanda ke ko da kana ji ko da kana gani jiya mun yi magana cewar ba irin Allah madaukin sarki ba Allah madaukin sarki yake cewa alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kaga nan ya tabbatar musu da awwaliya da kuma al akhiriyah wanda yake alama ya liƙu bihim kun fahimci wannan da ke ko hakan nan kuma ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'azab kaga dai masa mu sunaye da ubangiji Allah madaukin sarki ya siffanta kanshi da su kuma ya siffanta halittarsa da su sunaye ne guda hudu muka karanta ana al-awwal wal akhir wal zahir wal batin kuma yace alam nuhlikil awwalin Ka kaga akan suna na farko kenan ya kira ya sa da awwalin yace thumma al akhirin ya kira ya sa da wannan yace kuma lahu babun batinuhu kuma wa huwa al-batin wa zahiruhu duka ga waɗannan sunaye ne wa in kana ta bangaren bina haɗuwar kalmar na ba'un da ba'un da nunin yana bada ma'anar ba'un ba shi ke nuna kuma irin wancan da Allah ta'ala ya fayyace mana ba shine kuma na Allah madaukin sarki ba domin shi ka kamithlihi shay wa huwa samiu al-basir haka na aya ta biyu yace wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara ga al-hayy rayayye wanda yake baya mutuwa a jiya shekul islam ibn taymiya ya ce mana da yawa akan sami abin nan al-isbat wa nafi ko kaga wa tawakkal alal hayy al nan isbat ne ko an nafiyu isbat allazi la yamut nafiyu wanda yake baya mutuwa subhanahu wata'ala yace ka dogara ga Allah maɗaukin sarki menene dogaro suka ce shine itiqadul qalbi ala Allah itimadul qalbi ala Allah zuciya ta dogara ga Allah fi jalbi ma yanfa cikin duk samun abin da zai amfanar wa daf'i ma yadur da kuma ingeji abin da zai cutar wanda yake tawakuli kuma baya hana al'akhdhu bil asbab kun lura da wannan da kyau baya hana mutum ya kama hanyar da za ta fishe shi da aka ce kowa an rubuta mashi arzikin shi wannan ba shi ke baka lasisin kuma ka zauna a masallaci ke ta tahajjur ba cewa bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci a ga dole sai ka tashi Ku lura da wannan da kyau ko haka Allah ta'ala ya faɗa ya faɗa a cikin suratul mulk shine wanda ya sanya ƙasa zalulan famshu fi manakibi biya kulu mai rizqihi wa ilahin nushur waɗannan sunaye sun tabbatar mana da cewar ubangiji Allah madaukin sarki shine na farko kuma ilimin shi gamamman ilimi ne kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah zai sake koro ayoyi akan haka akan haka yace wa qawlu wa huwa al-aliyyu hakim wa huwa al-hakim khabir يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين kun ji tauhidin fa ayoyin ne ka'idojin ayoyin su ne aƙidar amma za ka samu wani littafi da sunan tauhidi sai ke tafiya mai nisan gaske baka samu inda aka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce ba ko ɗauki sharhu ummul barahim nan kurkusa ku ga yadda ake ta cewar wai fidi ake ta yi kun gane ko dubu umul barahim nan kurkusa wanda yake bakararan salabas ne har yanzu ba haifi ɗa mai ido ba sai a ce maza ana karantar da kai tauhidi amma shafin farko babu Allah ya ce maza Allah ya ce shafi na biyu shafi na uku shafi na hudu to me sifar ake gaya maka Allah ta ya sauke shekul islam bin taimiyya ce wa huwa al'alimu shi Allah ta'ala shine al'alim masani kenan al-hakim gwani mai hikima ka gana al'alim suna ne kun yi shiru yana da sifa mejeje sifar ilm barakallahu fiku kenan duk suna yana da sifa duk suna da ka ɗauka na Allah maɗaukin sarki yana da sifa da ka ce da Allah ta'ala ce wa huwa kuma shine al'alimu masani kenan yana da sifa ta me ta sani al gwani yana da sifa ta me hikima kun gano wannan da ke ko anan an samu sifofi guda nawa guda biyu wa huwa al-hakimu shine gwani al ƙwararren mai ba da labari wanda zai baka labari filla filla dake dake kaga yana da sifa ta mai khibra sifofi nawa kenan uku al-ilmu al-hikma al-khibra al-khabir suna sifar al-khibra suna سنة صفر الرحمة da سنة da ke ko kenan duk suna yana da sifa wannan zai nuna mana kamar yadda babu wanda ya san adadin sunayen Allah maɗaukin sarki sai shi to haka nan sifofin shi babu wanda ya san adadin su sai shi dan yanzu ka zo ka ce adadin sifofin Allah ta'ala 44 ne ko 42 ne ko 39 ne ko 50 ne ko 100 ne yanzu ka kididdige su kenan kun fahimci wannan da ke ko bayan kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya abin a harshen annabinsa ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi addu'a yace Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bi fil ilmi al-ghaibi indak wanda ke wannan duk yana fayyace mana suna yawa? Allah madaukakin sarki kuma kowanne suna yana da sifa kun gane wannan da ke ko to amma sifa ba a cire suna a ciki ba a cire suna a cikin sifa da Allah ta'ala ya ce sun mastawa alal arshi sannan ya daidaitu akan al'arshi kaga wannan sifa ce na ya daidaitu akan al'arshi ba za ka ce sunan shi mustawin ba eh ba za ka ce sunan shi mustawin ba da ma'aiki Allah tsila da aminci Allah tabbata gare shi yace yanzu lo rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangiji mu Allah madaukin sarki yana sakowa ba za ka ce sunan shi annazil ba kun gane wannan da ke ko shekul islam bin taimiyya ya kawo wannan aire ya ce ya alamu ubangiji allah maɗaukin sarki yana da cikakkiyar masaniyar ma yaliju fil ardi in aka ce ma almusuliya ce kun gane ko tana cikin asma'ul musul su kuma asma'ul musul gaba ɗayansu sunaye ne da suke nuni zuwa ga gamamman jinsin duk abin da aka yi magana akai duk abin da sulasu ta kunsa da Allah ta'ala ya ce ya alamu ma yaliju fil ardi ubangiji Allah madaukakin sarki yana da masaniyar duk abin da ke shiga cikin ƙasa duk abin da ke shiga cikin ƙasa kamar me ruwa kamar me ƙwari kamar me hatsi da ka shuka kamar me kamar duk abin da yake yana shiga cikin ƙasa wannan mata kunshe shi Allah maɗaukin sarki yana da masaniyar duk abin da ke shiga cikin ƙasa wa ma yakhruju minha da kuma duk abin da ke fitowa daga ƙasa kama daga taki misali ko abin da ke fito ko hatsi ko ma'adinai ko menene duk abin da ke fitowa daga cikin ƙasa Allah maɗaukin sarki ya san shi duk abin da ke shiga sawa'un gawa ce sawa'un mutum aka binne duk Allah ta'ala ya san su wannan zai nuna maka gamayyar ilimin Allah madaukakin sarki ya gama ko ina da ina babu abin da ke boyuwa ga Allah madaukakin sarki la takhfa alai khafiya babu wani abu mai boyuwa da ke boyuwa ga Allah madaukakin sarki subhanahu wataala wa ma yanzilu minas sama haka nan Allah ya san duk abin da ke saukowa daga sama kamar ruwa kamar mala'iku kamar abin da ka sani da wannan baka sani ba shi Allah madaukin sarki ya san shi duk abin da ke saukowa da sama Allah ta'ala ya san shi wa ma ya'ruju fiha haka nan duk abin da ke hauhawa zuwa sama ubangiji Allah madaukin sarki ya san shi kamar me kamar kyawawan ayyuka ba aiki kaɗai ba kamar kyawawan ayyuka domin wal amalu salihu yarfa'u kamar mala'iku kamar eh Yauwa kama an ruhu tsayi na kace me rayuka na mummunai rayukan mummunai kun yi shiru ka ce rayuka kai shiru a sai ka ce na mummunai in ba ka sai mu ce ai baka zo sharhu sunna ba amma rayukan kafirai ai eh, tana ne barhut barakallahu fik duk da cewa magana an ce tana yawwa da alama tambaya to kun ga waɗannan abubuwa da ubangiji Allah madaukin sarki ya lissafa mana za ka ga kenan yanzu mutum a wurin Allah madaukin sarki za ka ga daidai wa daida ne da mutum da wanda ba mutum ba haka Allah ta'ala ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar duk daidai wa daida ne babu wanda ya fi wani da wanda ya bayyana magana da wanda ya asirce Don yi tafiya da rana don yi tafiya cikin dare duk daidai wa daida ne ga Allah maɗaukin sarki kenan idan aka karantar da mutane tauhidi suka san babu wani aiki da za su yi face ubangiji Allah maɗaukin sarki yana da cikakkiyar masaniyar aikin ɗaya babu inda za su je face Allah maɗaukin sarki yana ganin su babu wani wuri da za su je ba sai Allah maɗaukin sarki yana da tabbas yana da dama ne danke su in ya ga dama in dai aka jaddada wa mutane waɗannan sai dai kawai a sa jami'an tsaro na farin kaya da na kaki don dai tabbatar da abin nan kawai kun ga tasirin tauhidi kenan kun fahimci wannan da ke ko ɗauki misali guda ɗaya azumin ramadana da ya wuce so nawa mutum yana kaɗaituwa shi kaɗai daga shi sai ruwan da zai wanka da shi amma jin tsoron Allah ɗin ya hana shi ya sha ko ba haka yake ba bane wanda yake ba wani ne zai gan shi ba kun gane wannan da kyau ya kaɗe a ɗaki shi kaɗai ga firij ga kaza ga kaza duk tsoron Allah ne ya hana shi sha ba wani ne yake ganin shi ba to haka in aka tabbatar da mutane tauhidi a cikin al'umma a ɗaiɗaikunsu ko a jama'antansu ko a gida ɗaya ko a gida biyu aka tabbatar musu da girma na Allah madaukakin sarki da cewar shi ne wanda ya cancanta a ji tsoronsa na farko dai shi ke ganin ka duk inda kake na biyu kuma shi ke da dakarun da babu wani wanda yake da su wa ma ya alamu junu da rabbika illa hu duk wani abin da ake da su shi ke da su shi ke da taska su baki daya to haka in aka tabbatar da tauhidi cikin al'umma al'umma za ta gyaru ne baki daya ga alkhairai suna sauka a cikin kasa walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lakafarna anhum sayyi'atin wa la adkhalnahum jannatin na'im Allah ta'ala ke cewa wa indahu mafatihul ghaibi wa indahu kuma ga Allah ta'ala kadai yake mafatihul ghaibi an ga ce mafatihu jami ne na me na miftah ko na maftah eh an ga ce miftah mabudi kenan ku lura da kyau ko kufulun shine makulli in aka ce jam'i ne na maftah sai zama almaftahu alkans kun gane wannan da ke ko ko alkhazina in muka fasara a fasara ta farko wa indahu mafatihul ghaibi ga Allah ta'ala kadai yake mabudayya na gaibi shi kadai yake da su to tunda shi kadai yake da su kenan annabawa manzanni mala'iku da kuma ke da shi sai dai Allah in daga ce annabawa su da shi annaba ba san gaibi ba manzanni ba san gaibi ba mala'iku ba san gaibi ba to kuma ya rage kun yi shiru to wannan nan dan ka tabbatar da ilimin gaibi na Allah madaukakin sarki ne babu wanda ya san shi sai Allah madaukakin sarki shi yasa ya ce wa indahu mafatihul ghaibi ga Allah ta'ala kadai yake mabudayya na gaibi kaga mu buɗe mun fassara akan jami'i ne na miftah ko kuma maftah ga Allah ta'ala kada yake taskoki na gaibi la ya'lamuha Allah ta'ala ya ce babu wanda ya san su illahu sai shi shi kadai sai shi shi kadai kenan tarayya da shi a cikin shirka ne kun gano wannan ko don inkarin ayin ne saboda sanin ilimin gaibi ya taƙaitu ne ya tabbatu ne ga Allah shi shi kaɗai yas'alunaka ka annaka hafiyun anha suna tambaye ka kamar wai kai ka san alkiyama ne alhalin kuma baka santa ba walau kuntu a'lamu al-ghaiba lasta kasartu min al-khairi wa ma masani su inda na san gaibu ai da na yi yunkurin tara dukiya da na yi kokarin tara dukiya to amma da bai san gaibu fa shi wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dawo daga tafiya abun wuyan na na na na Aisha radiyallahu anha ya fada a ƙasa yana faduwa sai raƙumin ya zauna a kai kun gane wannan sai aka ce to ai ga dole tafiya ta tsaya yi dole tsaya ne ni abun wuyan na na Aisha radiyallahu anha kun gane wannan da ke ko shikenan da aka tsaya nema aka yi ta duba aka duba duk inda za a duba ba a gani ba gaba ɗaya ayarin ya tsaya sai da raƙumin ya tayi sannan aka gani kenan da ma'aiki Allah ya san gaibu da sai ce ai ku daga raƙumin nan yana karkashin raƙumin ko ba sai ce ba da ba a jima ba da ya ci ku daga raƙumi kawai to ga misalai nan masu tarin yawa inda ya san gaibu da abin da mushrikan laraba suka kitsa mishi a darun naduwa da Allah ta'ala ce wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw wani ne karanta aya sai ya abin dina wa iz yamkuru bika allazina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna yamkuru Allah wallahu khairul makirin kun ga Allah ta'ala ne ya zayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan bai sani ake yi ba kaga babu wani mala'ika makusanci da ya san gaibu babu wani annabi manzo da aka aiko wanda ya san gaibu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu kuma shi Allah madaukakin sarki yana da cikakkiyar masaniyar ma fil barri duk abin da ke tudu wal bahri da duk abin da ke tinku da mun zalu din guda ne da mun guda biyu ne wannan zarfu ko dai tudu ko teku in dai mutum baya tudu to yana ina yana teku kun gano wannan da ke to in yana sama fa yana jirgin sama yana karkashin tudu ne to kenan zai yi sallah a tudu zai yi sallah cikin jirgin sama kenan Allah ta'ala ya ce wa ya'lamu ma fil barri wal bahri Allah ta'ala yana da cikakken masaniyar ma fil barri duk abin da ke tudun kasa duk kar kwakwalo ke takaitu ga mutane kaɗai abin da suke ci bishiyoyi abin da ke motsi a kan tudun ƙasa abin da ke cikin ƙasa da aka ce albahar duk abin da ke ciki na kifaye da dabbobin ruwa da itatuwan ruwa da ma'adanai da kaza da duk ya san su subhanahu wa ta'ala wa ma tasqutu min waraqatin da dai babu wani ganye da zai faɗo illa hafa ce Allah ya san da wannan ganyen ganye ɗaya da zai faɗo ba zai taɓa faɗowa ba ba sai Allah ta'ala ya san da faɗowar shi ya san kuma inda zai faɗi wala habbatin babu wata ƙwaya ɗaya fi zulumatil ardi da za ta kasance a cikin duhun ƙasa can can can can ƙarƙashin ƙasa wala rutubin hakan nan babu wani abin da yake ɗanyi wala yabisin ko wani abin da yake ƙeƙasashe illa fi kitabin mubin ce bayanin shi filla filla daki daki yana cikin kitab al-mubin ne lawal mafu wannan zai nuna maka gamai ilimin Allah ta'ala ya gama ko ina da ina babu inda mutum zai je ya ɓoye ga Allah madaukakin sarki dan an faɗi ruwa an faɗi tudu sama ƙasa ko ina da ina ba gano lokacin kana haka rijiya sai ka yi tafiya mai nisan gaske ga wani ƙwaro ka gan shi luwi luwi hankalin shi kwance sai da ka je ne ya samu tashin hankali eh me ke kai mai abinci lokacin wannan ilimin Allah maɗaukin da kenan kaga sunan shi al'alim sifa kuma al'ilmu wannan kuma baya hana ya siffanta halittarsa da wannan kamar da Allah ta'ala ya ce wa basharuhu bi gulamin alim bi gulamin alim duk da cewa gulamin ne alim masani ne amma wani bangare ne ya sani ba duka ne abin da ya sani ba kenan Allah ta'ala ya tabbatar mai da sifa ta ilimi ba za ka kore ta ba hakan Allah ta'ala ya tabbatar maka shi sifa ta ilimi ba za ka kore ta ba Allah ta'ala ce wa ma ta hamilu min unsa da dai babu wata mace da za ta ɗauki juna biyu kulura ya ce min unsa wata mace mace kuma muna da nau'uka akwai ta mutane akwai ta dabbobi akwai ta sauro akwai ta kuda akwai ta kaza akwai ta kaza akwai ta kaza don kullum ka faɗa da tunanin kar da an ce unsa mace kawai mai juna biyu eh mace mai juna biyu ma wace ba ta mutane ba ta dabbobi ce ta sauro ce ta kuda ce ta kurkudu ce ta mecece ta mecece ta mecece duk ba za su taba daukan juna biyu ba wala ta ba haka ba za ta taba haihuwa ba illa bi ilmi fa sai da ilimin Allah sai Allah ya san da wannan abu subhanahu wa ta'ala kenan shekul islam ibn kimiyya sai ya abin naɗin wannan babi da faɗin Allah ta'ala da ya ce ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir dan kusanciyar ubangiji Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai kenan babu abin da yake gagara Allah madaukakin sarki Allah mai iko ne akan komai waɗancan ma da suka ce man ashaddu minna quwwa suka ce wawa ya ke su karfi ne Allah ta'ala ya ce da su alam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba su ga allan da ya halicce su ya fi su karfi ba ubangiji allah maɗaukin sarki ce li ta'alamu don kusan kaga wannan lamun ne muta'alliq bima zukira qabla abinda aka ambata kafin wannan ayar kafin wannan gabar shine faɗin Allah ta'ala da yace Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu don kusan anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai wa laha kuma lalle shi Allah madaukin sarki qad tabbas a hafa ya kiyaye ya kewaye da kulli shay'in ga kowane abu ilman da ilminsa mana ilminsa ya gama ko ina da ina kaga wannan ayar ita ce mazhabin ahlus sunna da ayoyi ire-iren su cewar ilmin Allah ta'ala yana ko ina babu inda mutum zai je ya fita daga ilmin Allah maɗaukin sarki dan Allah ta'ala ya ce wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wasi'a rabbi kulli shay'in ilma wasi'a rabbuna kulli shay'in ilma wasi'a kulli shay'in ilma kun gane wannan da ke ko kowanne abu kowanne abu sai ya ce me ilman dan da yana ko yana sai ya ce zatan sai ta din ya zama zatin amma sai ya ce ilman don ka san ilmin Allah maɗaukin sarki ilimi ne gamanni to kuma kaga wannan ƙofa ce a buɗe da za ta nuna maka to lalle tun da shi ke wannan kuwa in ka tashi neman ilimi sai ka roƙe shi ya Allah dan sunanka al'alim Allah ka buɗe kwakwalwa ta fahimci karatun nan ba ka yi addu'a ba da sunan shi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha to yanzu ina mutane suke za ga mutum ham ham ham yake halas yake haram har yana cewa haram shine abin da bai zo hannu ba amma inda ya shiga hannu to ya zama halas kun gane wannan da ke ku a kowane irin nau'uka kuwa sawa'un a kasuwa ne sawa'un a ofis ne sawa'un a mai ba irin sunan da ba za a same ba ko a kira da sunan cuwa-cuwa ko a sawo shi da wannan fa'ida ce kamar riba a banki a ce ai wannan fa'ida ce a kira ta da sunanta na yanka ba riba mun lura da wannan da ke ko in kuma an yi wata abin da ne sai a ce an bashi wannan ihsani ne kun gane ko wannan ihsani ne ake ma'uga wannan duk baya canza mutum suna duk haramun ne kuma jin tsoron Allah madaukin sarki shi zai sa wa mutum kyamar waɗannan abubuwa da kuma ka san babu in ai mun taɓa da labarin wani malami da aka ce ya tura ɗaliban shi guda nawa guda biyu ya ba su aiki ya ce su je su yi kowa ya je ya samu inda ba a ganin shi ya je yi ɗaya fita ya je ya duba dama ya duba hagu ya je abin da zai yi ɗayan ya dawo ya ce shi fa duk inda ya je ana ganin sa ya ce wa ke ganin shi ya ce Allah madaukakin sarki saboda haka shi bai iya samun wani wurin da ba a ganin shi ya aikata abin da aka sanya shi ba kun lura da wannan da ke kotu saboda haka dole mutum ya tabbatar da cewa babu inda zai shiga don duk waɗannan abubuwan da aka ambata mana sama da ƙasa abin da ke shiga ƙasa da abin da ke fitowa da abin da ke sakuwa daga sama da abin da ke hawa duk Allah ta'ala ya san da shi juna biyu fa wanda yake ita mai juna biyun lokacin da juna biyun ya shiga da minti ɗaya ko minti biyu ba ta sani kun yi shiru ba ta sani sai wani lokaci ne za ta fara jin alama to shi tini ya riga ya sani ɗaya kuma ya san mai juna biyun ya kunsa za a yi ɓari ne ko ba za a yi ɓari ba zai cika da cikakken halittarsa ko ba zai cika ba mace ne ko namiji Allahu ya alama ta kullu unsa wa ma ta ghidul arhamu wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar subhanahu wa ta'ala wa qawlu da fadin Allah ta'ala da yace inna Allah lalle Allah madaukakin sarki huwar razzaqu shine kaɗai ar mai azurtawa zul quwwati ma'abocin karfi almatin ma'abocin karfi suna ne kenan eh? Suna sunaye nawa kenan aka faɗa wani ayar na farko na farko na biyu arrazzaq na uku na hudu almatinu kenan almatinu ba sifa ne na alkuwa ba eh almatinu daban yake dan da siffa ne na kuwa da sai ce watil matini eh kaga sai zama siffa na alquwa kenan da zulku zulquwati yake mai zaman kanshi haka almatinu yake kun gane ko inna allaha lalle Allah madaukin sarki huwa shi kadai ne wannan shine tasirin damirul fasli ma'ana damirul munfasil wanda ake zuwa da shi litta'kid wal qasri a fannin balaga duk da cewa ilmul ma'ani sun ce a cikin turuqul qasri al mashhura guda hudu da aka ambata sai suka koro da mirul fasli a cikin sa abinda zai nuna maka wannan yaren na malamin balaga inna harfu nasbin wa tawkid yanzu muna neman me muna neman ismu inna da khabaru inna kun gane wannan menene ismu inna Allah ismul jalala menene khabaru inna eh menene ismu inna abin nan me khabaru inna ar-razzaqu shine khabaru inna to huwa fa kun gane ko damiru faslu la mahalla lahu min al-i'rab yuta bihi lit-ta'kid dan karfafawa kisa yace inna allaha lalle Allah madaukakin sarki huwar razzaqu shi kada ne mai azurtawa cikakkiyar azurtawa kenan kuma kaga na farko kenan na biyu kuma yace ar-razzaqu siga ta mubalaga kenan fa'al kenan kenan kana neman arziki ya Allah dan sunanka ar-razzaqu ya Allah kuma arziki ne albarka kun yi shiru ba shi kenan ba zul quwwati ma'abocin karfi almatinu ma'abocin karfi subhanahu wata'ala kuma kaga wannan baya hana ubangiji Allah madaukakin sarki kuma ya shimbata halittarsa da azartawa kamar da Allah ta'ala ya ce wai a al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu ku dan diga musu wani abu daga ciki to amma ga shi Allah shi ar ne nan kuma umarni ake aka ce ka dan tarba mushi kadan dai kenan sannan na biyu ina kawo waɗannan ne don mu san waɗannan al'amura na sunayen Allah maɗaukin sarki abinda Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su aqida ta ahlus sunna shine mutum ya gamsu da su ya imani da su ya kudirce a zuciye shi cewar irin na Allah maɗaukin sarki ya sha bamban da irin na halittarsa wa in kana baka san ya nashin yake ba kullu da wannan da ke ku amma dole kuma ka tabbatar da shi waɗannan su ne al'amura da shekul ayoyi da shekul islam ya kawo mana a gurguje da suke tabbatar da gamayyar gamewar ilimin Allah maɗaukin sarki magana mu sha'awa karatun rubutun dama a gurguje ake yin shi wanda za a ba littafin yana tsaye yana jira shekul islam bin taimiyya ya ci gaba da cewa wa qawlu da faɗin Allah ta'ala da yace laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir wa qawlu inna Allah ni'ma ya'idukum bi inna Allah kana sami'an basira ayoyi kenan biyu waɗannan ayoyi guda biyu shekul islam bin taimiyya ya kawo mana su ne domin tabbatar da cewar ubangiji Allah maɗaukin sarki yana da sifofi na me as-sam'u da al-basaru yana da sifofi ta ji sifa ta ji da sifa kuma ta gani ɗaya kenan sannan kuma sunan shi as-sami'u kuma sunan shi al Allah ta'ala ce laisa ka mislihi shay babu wani abu da yake kamar Allah maɗaukin sarki babu abin da yake kama da shi kaga wannan annafiyul mujmal kenan dunkulalliyar korewa kenan ya ce wa huwa sami basir kuma Allah ta'ala shine ne samiu mai ji albasiru kuma mai gani kaga nan sai aka tabbatar a fayyace daman jiya mun baku sha'awa mun faɗa mun ce galibi tabbatarwa suna zuwa ne a fayyace korewa kuma a dunkule haka Allah ta'ala ya ce inna Allah lallai Allah madaukin sarki ni'ima ma ya'idukum bi shine ma ma'izukum bi ma dalla da abin da Allah yake muku wa'azi da shi wannan ayoyi da Allah ta'ala yake saukarwa don yi muku wa'azi da su ma dalla da waɗannan ayoyi inna eh wace nan eh sunaye ne sunaye ne Allah fi ta yi sunoni ne ko sunaye ne ko sifofi ne nace sunaye ne tun da kaga sunaye ne kenan suna da sifofin su kai tsaye inda sifofi ne ba za a ce suna da sunaye kai tsaye ba kenan daga cikin sunan Allah ta'ala akwai almatinu kenan inna Allah ni'imma ya'idukum bi inna Allah lalle Allah madaukin sarki kana ya kasance tuntuni kenan abadan wa azalan ya kasance sami'an mai ji ne basiran kuma mai gani ne haka nan kuma Allah ta'ala ce inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira abin da yasa kuke ganin muna karanta waɗannan ayoyi za ka wani ya yarda da Allah ta'ala yana da sifata ta al-hayatu no kenan yana da sifata al-qudratu yana da sifa al-kalam yana da sifa ta al'ilmu yana da sifa ta al'irada yana da sifa ta kun shi zama sifofin guda shida ne zuwa bakwai suka yadda da su kun gano da wannan da ke ko <laughs> wai alwajudi zai ce to alwajudi ma ya Allah ta'ala ya siffanta halittarsa da wannan فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما kuma ga waɗannan sifofin da suka ce sun yadda da su Allah ta'ala fa ya siffanta halittarsa da waɗannan sifofin kun shiru dan za mu shiga wasu sifofi nan gaba kaɗan suka ce su a tafi ba yadda da waɗannan sifofin ba dan mai bu su yadda da su ba domin sifofi ne na me na halittar Allah kuma Allah ta'ala ya ce laisa kamithlihi shay' sai su tsaya iya nan ba za su ƙara shi huwa sami'u albasir ba a cikin dorori da suka gabata na faɗa muku labarin wani jababuri ya ce shi inda zai samu dama ya goge wa huwa sami'u albasir ya kawo huwa al-aziz alhakim da yayi eh kun gane ko da yayi to da ya ce wa huwa al-aziz hakim shin yana nufin cewar ubangiji Allah maɗauki sarki bai siffanta halittarsa da al'izza ba qala atul azizi kun lura da wannan ko ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira fa khudh ahadana makana to za ka ga kenan ainu dimsul basirati kenan sai ayoyi na gaba da shekul islam bin taimiya ya zayyano mana fadan allah ta'ala da yake wa qawlu wa laula iz dakhalta jannata ka qulta ma sha allah la quwwata illa billah wa qawlu wa law sha allah maqtatalu walakin allah yaf'alu ma yurid wa qawlu uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhilli sayd wa antum hurum inna allah yahkumu inna allah ma yurid wa qawlu faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء waɗannan ayoyi da shekul islam ibn taimiyya ya zayyano mana ayoyi ne da suke magana akan abubuwa guda biyu abu na farko almashi'a abu na biyu cewar ubangiji allah maɗaukin sarki yana da mashi'a kuma yana da ne al'irada saboda mai Ka ce Allah ta'ala yana da mashi'a saboda ya ce walaula iz dakhalta jannataka ɗaya daga cikin waɗannan samari guda biyu yake ma ɗayan wa'azi bayan shi ɗayan ya ce mishi an aksuru minka malan wa azzu nafara kun gane ko sai da shi wannan yake mishi wa'azi yake cewa walaula iz dakhalta jannataka me ya hana a lokacin da ka shiga gonar taka kulta kace ce masha Allah haka Allah ya so la quwwata ba da ƙarfi bane babu wani mai ƙarfi illa billah face ana komawa ga komai ne ga Allah madaukakin sarki dan me da ka shiga gonar taka kaga ta yi luf luf kaga komai yayi daidai baka faɗi wannan ba kenan mutum ya shiga gonar shi ya shiga shagon shi ya ga komai yayi daidai sai ce masha Allahu la quwwata illa billah ba zai rara ihu bane ka san wani in duniya ce daidai sai tsaga ihu kawai kun gane ko wani kuma ya kamfato wani abin ya zubar sai a yi tsalle a taka Allah ta'ala ya sauke to haka anan ubangiji Allah madaukin sarki ya tabbatar maka shi da me almashi'a haka na aya ta biyu walau sha Allahu inda Allah ya ga dama maqtatalu da ba su yaƙi juna ba walakin Allah ya fa'alu ma sai dai ubangiji Allah maɗaukin sarki yana aikata duk abin da inifi nufi ne kawai Don ba mai ce da shi don me waɗannan ayoyi guda biyu su suke magana a kan mashi'a kun gane ko kuma ubangiji Allah madaukin sarki kun ga ya tabbatar ma kanshi da mashi'a ce walau sha Allahu inda Allah ya ga dama makatatalu da ba su yaƙi juna ba walakin Allah ya fa'alu ma yurid haka nan ya tabbatar ma halittarsa da mashi'a yace liman sha'a minkum an yastaqim liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kaga wannan ayar da ke cikin wannan sura mai albarka yusun nasi kaga ta abin nan sosai da sosai ta hada abin da ya shafi mashi'a ta Allah madaukakin sarki da kuma mashi'a ta halittarsa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma sha'una ashe kuna da mashi'a illa an ya sha Allahu kuna da mashi'a sai dai mashi'a ku ba ta zartuwa sai dai mashi'ar Allah madaukin sarki ta tabbatar da wannan wannan kenan abu na biyu mashi'a ta kasu kashi biyu akwai almashi'a a shar'iyya akwai almashi'a alkauniya alqadariyya kullure da wannan da ke ko almashi'a a shar'iyya ita ce ake fassara ta da almahabba so in kun lura nan da muka zo fassarawa shin mun fassara walau sha Allahu inda Allah ya so maka tattalu da ba su yaƙi juna ba ko ko cewa muke walau sha Allah da Allah ya ga dama eh da Allah ya ga dama kenan idan mashi'a qadariya ce kauniya ana fassara ta ne da ganin dama ba a fassara ta da so kun gane wannan ko kamar faɗin Allah ta'ala da ya ce kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha ba za ka ce kana ba da mulki ga wanda ka so ba eh ba za ka ce kana ba da mulki ga wanda ka so ba kenan duk wanda ke da mulki Allah yana son shi a wannan fassarar a'a wannan mai manufar Allah son shi yake yi eh wala yarda li ibadihi al-kufr kun gane wannan da ke koto amma da zaran ka fassara qulillahumma malikal mulki kana kai kake da mallakar mulki tutil mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda ka ga dama babu wani babu wani wanda zai tambaye ka ya ce ya fassara take domin a fassara kai tsaye ka bambanta tsakanin almashi'a alqadariya da almashi'a alkauniya wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim wallahu shi Allah madaukin sarki ya da'u yana kiran kowa da kowa ila da salam zuwa gidan aminci wa yahdi man yasha'u yana shiryar da wanda ya so barakallahu fik malam ya dauke ta yace wanda ya so saboda mashi'a ce shar'iyya wa yahdi man yasha'u yana shirye da wanda yake so ila siratul mustaqim kullu da wannan da ke ko to haka zaka dinga ganin su man ya sha yudlil wanda iga dama sai ya batar da shi wa man ya sha ya alwa ala siratul mustaqim wanda yake so kuma sai ya sanya shi akan tafarki na daidai to a ganzu ayoyin da ke cikin qur'ani na wannan mashi'a din gaba ɗaya ba za ka ci karo akan su ba in ka bambance akwai almashi'a alqadariyya alkauniyya akwai almashi'a ash-shar'iyya wa alaikum assalam wa rahmatullah eh no walakin Allah ya fa'alu ma yurid no eh ban fahimci me kake so ka ce ba na ga an yi magana shi mashi a eh ba a yi al-irada din ba hmm? ni ma sai na yi gaban ban gama ba eh ni ma sai na gama ban gama ba kai magana eh ban gama ba ko to shikenan <laughs> malam bakar kenan ce ba fa gama ba al-mashi'a ash-shar'iyya ita ake fasara da me so ita ce al-muhabba al-mashi'a al-qadariyya ita ake fasara da al-irada kun lura da wannan suka ce ba ita bace ake fasara da irada saboda haka da ubangiji Allah madaukin sarki ce walau sha Allahu inda Allah ya ga dama ina jin fasara ta fita sosai da Allah ya ga dama maqtatalu da basu yaki juna ba walakin Allah sai dai ubangiji Allah madaukin sarki ya fa'alu ma yurid yana aikata duk abin da ya nufi ne subhanahu wa ta'ala dan shi yake da al-iradatu tamma cikakken ganin dama wanda yake naka son kuma yana bin son Allah ne sai idan Allah ya so shine abin da zai kasance sau da yawa kana tashi da cewar gobe in Allah ya kai mu abu kaza shine aikin farko da zaka fara watakila wannan abin sai bayan la'asar zaka tuna ka ce kai ai ka kaga da abin da na kwana da shi ba da shi na tashi ba sau nawa ana cewa abin da muka kwana da shi ba da shi ake tashi ba laka tasar da mu da alkhairi Allah ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'am uhillat lakum an halatta muku bahimatul an'ami dabbobin ni'ima al'an'am su ne dabbobi guda guda nawa guda takwas samaniya ta azwaj min al-ba'ani sinini wa min al-baqari wa min al-ibli wa min al-ma'az guda takwas kenan uhillat lakum an halatta muku kun ga da lafazin uhilla shine babban lafazi a bangaren halattarwa uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu allazina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum da lafazin al-hillu Allah ta'ala ya ce uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dukkan ni'imomin ni'ima ku lura muka ce duk ni'ima saboda eh? ɗaya kenan to kuma bahima ce bahimatu ba ita ce na ibal fa'il ba ita ce na bilfa'il da lifi'il lam yusamma fa'iluhu ko za mu ce mabni lil majhul a'udhu billah tunda malaman nahwu a cikin su al'ajur rumi yana cewa babu ma lam yusamma fa'ilu ba sai mu ce uhillat fi'lun mudari'un mabniun ala ma lam yusamma fa'ilu shikenan kawai ko ba ka ba ba za mu ce mabni lil majhul ba salam uhillat fi'lu madin fi'lu madin bahimatu shine na ibul kuma mufrad ce barakallahu fik mufrad ne mudaf ila al ma'rifa wa mithluhu wa mithluhu al mufrad idh yudafu fafamu hudita rushida ma yudafu uhillat lakum bahimatul an'am an halarta muku dukkan ni'imomin dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai dai kawai waɗanda ake karanta muku su. su kaɗai ne ba a halatta muku ba su ne waɗanne ne illa maltula alaikum su ne hurmat alaikum almaitatu wa damu wa lamun khinziri wa ma uhilla li ghairi allahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala illa ma zakaytu wa ma zubi ala nusbi wa an tasakasmu bil azlam zalikum fiskun duk waɗannan su ne fasarar illa ma yutula alaikum yau kun yi tafsirul Qur'an bai Qur'an kenan ghaira muhillin saidi kada ku kasance ba tare da kun kasance masu halatar da dabbobin da ake farauta ba dabbobin da ake farauta ba wa antum hurumun alhalin kuna cikin harami inna Allah lalle Allah madaukin sarki yahkumu ma yurid yana hukunta duk abin da yi nufi ne kenan al'irada ita ma ta kasu kashi biyu akwai al'irada a shariyya akwai al'irada alkauniya waccan da muka faɗaɗa su walakin Allah ya fa'alu ma yuri wace irada ce kauniya ce wannan kuma inna Allah ya hukumu ma yuri wace irada ce shari'iyya ce irin ta ce yuridullahu liyu bayyana lakum wa yahdiyakum sunan allazina min qablikum ya yatubu alaikum wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat an tamilu mailan azima yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa tashkurun kaga duk ubangiji Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kanshi da al-irada hakan nan kuma ya tabbatar ma halittarsa da al turiduna turiduna ya tabbatar mahalittarsa da al'irada sannan kuma ya tabbatar makanshi da al'irada turiduna aradud duniya wallahu yuridu al wa ƙaulu faman yuridillahu faman yuridillahu an duk wanda Allah maɗaukin sarki yayi nufin shiryar da shi ya sadrahu lil islam sai ya buɗe ƙirjinsa ya yalwata ƙirjinsa ga musulunci wallahi sai ga kalma ɗaya biyu ka faɗa ubangiji Allah madaukin sarki ya kimsa ta a zuciya shi ga ya gane kawai kun lura da wannan saboda asali ubangiji Allah madaukin sarki ya yi nufin shiryar da shi Allah ka tabbatar da mu akan shirya wa man yurid an yudillahu wanda Allah ya yi nufin ya batar da shi ya ja'ala sadarahu dayyiqan sai ya sanya kirjinsa ya zama kuntatacce harajan a ka annama yas'adu fi sama kamar ka ce yana tashi zuwa sama kasan wanda yake tashi zuwa sama zaka ga wani sai ga sai ya rufe ido ku tambayi alhaji tukunna lokacin da aka je jirgin sama ya tashi din ya da tashi ya da tashi tambaye shi ka je yake ji yana da ɗayin sama yana da nesa da ƙasa yana da nesa da ƙasa to haka za ga mutum an yi jawabin an yi jawabin an fassara an kawo wani hikimar an kawo wani hikimar ina Allah bai nufaci da shiriyar ba amma wanda Allah ta'ala ya nuface shi da shiriya cikin kankanin lokaci sai kai su ga ashe wani ne haka kwanan nan sai musulunta a ce yana da haddin izubi talatin e eh, kasan shi shi ba washi ba shi dai ce wani tubabbi ne e ya ce wani tubabbi eh, ne a su da suke ma bu. so daga shi yana ganin ko bai yi karatu ba kawai komai ya gama ai shi iyayen shi da kakannin shi duk musulmi ne kun gano wannan da ke ko kuma yake so ya nuna ma mutane shi sa yake kiransu kabilu ai wannan kabila ne ka gane da ke in ba ba wajen kunnuwa kan sunna ba fa shigowa sunna jihadin da ta yi fa da ba zai ci yankan kabila ba ba zai yi sallah ba ai kabila ne kuma shi in ya karanta maka da alamtara kai ba da yake cewa ya samu na sallah zuwa nafi in za mai da abin kare ba zai ci ban ji bahaushe tsoraka yan wa addini na wanda i ne an kullura wannan yana cikin farfaganda da tura suke su nuna wa duniya addinin nan na larabawa ne eh in kuma nan najeriya ne a nuna ma yan kudu addini nan na yan arewa ne to dole kuma ka tashi ka fahimci addinin nan gamamman addini ne na kowa da kowa ne yasa take yake buɗe da ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard qul ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu kaga zaga yana buɗe da ya ayyuhan nasu wa qawlu wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله إن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود أجل توحيدي مالك shekul islam ibn taymiya waɗannan ayoyi da muka karanta yana faɗa mana kuma abubuwan da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya siffantu da su na soyayya da yake ma bayansa yake ma waliyansa da kaune da yake nuna musu kun gano wannan da kyau Allah ta'ala ya ce wa ahsinu ku fa kyautata ku tashi tsaye ku kyautata idan aka ce al-ihsan kyautatawa ya gasu kashi biyu akwai al ihsanu ila al-khaliq akwai al-ihsanu ila al-makhluq al-ihsanu ila kyautata ma mahalicci shine an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak al-ihsanu ila kyautata ma ila makhluq kyautata ma abin halitta halittar Allah ta'ala shine ka bashi hakinsa kai nau'i na ihsani zuwa gwargwadon abin da ka iya kyakkyawar magana ce irshadi ne dora shi akan tafarki daidai ne ba shi shawara ne rike mishi amana ne agaza mishi ne da abin da yake duk wani nau'i na taimako Allah ta'ala ce inna Allah lalle Allah madaukakin sarki yuhibbul muhsinin yana son masu kyautatawa kenan yana da sifa ta me al mahabba yuhibbu yana so shi Allah madaukakin sarki yana da sifa ta me ta so wannan kuma suka ce a'a ai yuhibbu din nan ai iradatu kaza nufin kaza ba su yarda da cewa Allah ta'ala yana so ba to da suka ce iradatu kaza suka kauce ma me lafazi kun ga sun yi abin at-tahrifu al-ma'nawi ɗaya kenan sun canza ma'anar ayar na biyu da suka ce iradatu kaza suka fassara mahabba zuwa ga iradar wani abu don su kauce ma wani abu to can da suka gudu ɗin ai ba su tsira ba domin iradar da suka faɗa ubangiji Allah ta'ala ya tafi tuma halittarsa da ita yace turiduna arada duniya wallahu yuridu al-akhirah kamar yadda muka karanta da su wa aqsitu ku kyautata ku lura fi'il ruba'in ne ko sulasi eh aqsata ya kyautata qasata ya yi zalunci wa zai maimaita Mhm. Ah, nasir mhm. mhm. kasata kun lura da bambancin ko a kasata ya kyautata ya yi adalci kasata ya yi zalunci wa ammal qasituna tsakanu kanu li jahannama hataba kun lura da wannan da ke ko wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba wa aqsitu ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitina lalle Allah yana son masu adalci kaga sai ismul fa'il ya zama muqsit mai adalci amma da qasata ne sai zama qasit wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba Allah ta'ala ya sifantu da sifata me ta almahabba Allah yana so kuma waɗannan da aka ambata a ayar farko aka ce almuhsinun aya ta biyu aka ce almuqsituna duk waɗannan nau'uka ne sifofi ne na sifofin waliyan Allah maɗaukin sarki da duk wanda yake muhsin ai waliyin Allah ne duk wanda yake muqsit waliyin Allah ne shi ya sa ma Allah yake son shi famastaqamu lakum muddin suka tsaya muku akan alƙawarin da kuka yi da su fastaqimu lahum to kuma ku tsaya musu inna Allah lalle Allah yuhibbul muttaqin yana son masu jin tsoronsa yana son masu kyautatawa yana son masu adalci yana son masu jin tsoronsa inna allaha yuhibbu tawwabina lalle Allah madaukakin sarki yana son masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirina kuma yana son masu yawan tsarkaka masu yawan tsarki abubuwa ne kenan biyu mun koma na farko al-muhsinun inna allaha yuhibbul muhsinin aya ta biyu almuqsitina aya ta uku almuttaqina aya ta hudu at-tawabina a cikinta almutatahhirina no kenan biyar waɗannan sifofi guda biyar ina laifi mutum ya tahi tsaye ya ga ya cika su duka ya zama muhsin ya zama muqsit ya zama muttaqin ya zama abin nan mai karɓar tuba abin nan ya zama na mai yawan tuba ta'ib kenan ya zama na kuma mutatahir mai yawan tsarkaka abincin da zai ci ya zama tsarkakakke zai ci ko mai kankanta shi suturar da zai sa sutura ce tsaftatacciya tsarkakakka to kaga sai mutum ya shiga cikin waliyan Allah dan duk wani wanda ka je Allah yana son shi ke ka son waliyan Allah ne Allah ta'ala ya ce kul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce in kuntum tuhibbuna Allah har in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukumullah sai Allah ya so ku almajirin ibnu taymiya wa kenan kuma mu eh a almajirin ibnu taymiya ne ce wancan mu kusa sanin ibnu taymiya ba ibnu kasir gogaggen malamin tafsiri ne da ya zo fassara wannan ayar a cikin suratu al-imran sai ce wannan ayar ita ce mai hukunci tsakanin duk wanda ya ce yana son Allah domin son Allah da'awa ce a baki kowa zai iya yi ba za ka hana kowa ba eh to amma albayyanatu alal mudda'i wal yaminu yanzu tun da yayi da'awar yana son Allah zai bada ne hujja kenan kulka ce in kuntum tuhibbun Allah har inda gaske ne kun kasance kuna son Allah har in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bini kenan duk wani wanda zai zo ce shi masoyin Allah ne shi masoyin manzon Allah ne wannan da ce a baki maga abin zahiri maga magana shi kudirin shi na zuci ayyukan shi na gabbai tufafin da zai sa magana da yake yi irin yadda ya sa tufafin komai su zama irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko bai faɗa da baki sai ka kai wancan yana kwatanta ko abin da aka karanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi ko yi shiru haka wannan shi zai nuna mutum yana san Allah yana san manzon Allah amma dai dan ya faɗa a fatan baki wannan ba zai taɓa zama dalili ba a wannan ayar akwai abubuwa guda biyu da zamu fahimta abu na farko shi Allah maɗaukin sarki yuhibbu abu na biyu yuhabbu wa zai maimaita su na na'am Allah fi yadda aka faɗa haka ya faɗa shi Allah madaukin sarki yuhibbu yana so yuhabbu ana son shi kun shiru shi Allah madaukin sarki ana son shi shi kuma yana so a wannan ayar dan Allah ta'ala cewa i qul in kuntum tuhibbuna Allah ce in kun kasance kuna son Allah ashe ana son shi kenan fattabi'uni kubini yuhibbukumullahu sai Allah ya so ku ashe ana son shi kuma yana so ya Allah ka so mu wa qawlu da faɗin Allah ta'ala da yace fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannu ubangiji Allah maɗaukin sarki zai kawo waɗansu mutane yuhibbuhum shi Allah yana son su wa yuhibbuna kuma suna son shi irin wata ayar kenan ko ta tabbata mana shi Allah maɗaukin sarki ana son shi kuma son shi shine biyayya gare shi ta hanyar tsantsanta tauhidi babu yadda za mutum ya ce yana son Allah yana shirka eh yana son Allah yana bid'a yana son Allah yana canfi yana son Allah yana zalunci kun gane wannan da kyau ko to wannan mutum in ya zagi ya lizumtu da biyayya ga Allah biyayya ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama biyayya ga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi wannan zai sa ubangiji Allah madaukakin sarki ya so shi ya Allah ka so mu wa qawlu da faɗin Allah madaukakin sarki da yace inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili lalle Allah madaukakin sarki yana son allazina yuqatiluna fi sabili dukkanin waɗanda suke yin yaƙi don ɗaukaka addininsa Allah yana son su suna yin wannan ne fasaffan za ka gansu sahu-sahu ka annahum kamar kai ka ce bunyanun gini ne marsusun dakakken gini kafaffen gini kenan ba a jihadi ana ja da baya domin ana ja da baya kuma ya zama abin da kenan ya zama da ni kenan amma gini ya zama dakakken gini to haka ake yin jihadi a tahi tsaye a bi hanyoyi da suke halattattun hanyoyi a fahimtar da mutane a jihadi don ɗauka addinin Allah maɗaukin sarki kaga wannan wasu ne da wani nau'i ne daga cikin nau'ukan da ubangiji Allah maɗaukin sarki yake so kamar yadda ya faɗi al-muhsinin ya faɗi kuma al ya faɗi al ya faɗi at-tawwabin da al-mutatahhirin wa huwa shi Allah maɗaukin sarki shine al-ghafur mai yawan gafara al-wadudu wanda ake so haka Abdullahi dan Abbas ya fassara hadisin Bukhari yace al-habib al-wadud wanda ake so kaga waɗannan al'amura a ce ubangijinka yana so haka hankalinka zai kwanta domin zai nuna mana kenan akwai ayyukan da za a yi ya so mutum daga cikin ayyukan akwai jihadi don ɗauka addinin Allah daga cikin ayyukan akwai ihsani ilal khaliq wal ihsan ilal makhluq daga ciki akwai attaqwa daga ciki akwai adalci daga ciki akwai yawan tuba daga ciki akwai yawan tsarkaka duk abubuwa ne da suke sawa ubangiji Allah madaukin sarki ya so mutum ايه نعم نعم ba أيوة، تفسير muke ba تفسير muke وقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء kataba rabbukum ala nafsihi rahma wa huwa al-ghafurur rahim fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin wa qawlu radiyallahu anhum wa radu an Shekul Islam Ibn Taymiyyah a waɗannan ayoyi da muka karanta yanzu banda ta ƙarshe da na karanta radiyallahu anhu wa radu an fallahu khairun hafizan huwa arhamur zuwa iyana da muka karanta shekul islam ibn taimiyya ya lissafo mana kaɗan daga cikin ayoyi da suke tabbatar da ubangiji allah maɗaukin sarki yana da sifa ta arrahama ya allah ke mana rahama yana da sifa ta almaghfira ya allah ke mana gafara ya ce wa ƙaulu da faɗin allah ta'ala da ya ce bismillahir rahmanir rahim suratul namli aya ta talatin kun yi shiru aya ce ko bangare ce ta aya bangare ne na aya bangare ne na aya innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim eh wai ce aya ce a fatiha mai kace a namli bangare ne na aya a fatiha kuma ba mun yi shiru ka ce me kenan duk wanda ya karanta yi karatun sallah bai karanta bai karanta bismillahir rahman rahim ba fa kun yi shiru duk wanda ya karanta ya yi sallah bai karanta fatiha bai karanta bismillahir rahman rahim ba eh mana eh yanzu ga yanzu ke zama tambaya mai maraƙi yake cewa wa laysa fil qur'ani tu'fal basmala wa kaunuha minhu khilafi naqala wa ba'dhum ila al qira'ati nazar fa dhaka lil wufati ra'ayu mu'tabar maraƙi su da littafi ne na usul fiqh ba shi da yawa ci dubu ɗaya ne cicib da ɗaya ألف وبيت عدد المراقي ليس بسافل ولا براقي kun fahimci wannan da ke ko baiti dubu ne da ɗaya alfun wa baitun adadul maraqi laisa bi safilin wala biraqi a ciki yake cewa wa laisa fil qur'ani tu'za basmala ba a sanya bismillah a cikin qur'ani wa kaunuha minhu kasancewar bismillah aya ce a qur'ani khilasi na kala sabani ne aka ruwaito wa ba'dhum ila al nazar wasu daga cikin ƙwararrun malamai da kafasu ta nutsiya ilimi sun kallaci kiraa ne fa zaka bil wufati ra'ayin mu'tabar sai mai maraƙi ce to lalle kan wannan magana da aka faɗa na cewar mu kallaci ƙira'a sannan mai hukunci akan bismillah ra'ayi ne wanda yake magana ce wacce take mai ƙarfin gaske ya kamata a kallace ta kun gane ko sai mu kallaci kira'a waye ya ruwaito bismillah aya ce a fatiha a kira'a shi sai mu karanta kun yi shiru waye bai ruwaito ba a kira'a shi ba za a karanta ba mun gano wannan tunda ya ce sai a kallaci kira'a wanda ya ruwaito da bismillah bismillah aya ce a ciki wanda bai ruwaito ba to ba aya ba ce a ciki tunda daman ƙa'idar riwaya ce kun da wannan da ke ko alqabi abdul fatah ya zayyana mana waɗanda suka rawaito ya ce wa kufin ma makki ya udul basmala wa kufin ma'al makki alarammomin kufa baki ɗaya asim da hamza da alilu kisa'i da abdullahi ibn kasir almaki ne kenan hudu sun ruwaito bismillah ayati a fatiha wa kufin ma makki ya udul basmala da almakki shi abdullahi bin kafir da alarmomin kufa sun lissafa bismillah aya ce a Fatiya. Kullum da wannan ke ko shi yasa sai suka hada can aya karshe ta zama aya daya ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin a matsayin aya daya amma waɗanda ba a faɗa ba su ne nafi'ul madani da abu amr al-basri da abdullahi bin amir ashami waɗannan ba faɗe su ba kenan su a ruwa a su ba su ruwaito bismillah aya ce a cikin fatiha ba kun gane wannan da ke ko kaga wannan zai yaye maka yanar da ke da kake ganin an yi saɓani a cikin ishmawi ne ko izi ishmawi ne cewar za a karanta bismillah wasu ka ce za a karanta wasu ka ce makaruhi ne a karanta wasu ka ce wajibi ne a karanta kullum da wannan ko wajibi ne a karanta in ka karanta da ruwayar حفص ruwayar حفص maliki يوم الدين dai kana karanta da maliki yawmiddin to lalle ilalla za karanta bismillah a fatiha ai ba tafsiri muke yi ba hmm? wannan hashiya ce aka yi ɗalibai suka sa aka yi ta mu koma karatunmu bismillahir rahmanir rahim innahu min sulaimana wa innahu bismillahi الرحمن الرحيم cewar wannan wasikar gata min suleiman daga suleiman ku lura fa abin da yake na gaibu shi ba annabi suleiman alaihi salatu wasalam kwata kwata bai ma san da waccan duniyar ba duniyar da wannan baiwar Allah take ba bai san ma da wannan duniyar ba har sai da dan asirin shi ya dawo ya ce eh, mali la aral huda huda am kana min al-ghaibin law azibannahu azaban shadidan aula azba annahu aula ya ce ni bi sultani mubin fama kasa ko fama kusa ghayr ba'id fa qala hatu bima lam tudbi wajituka min sabain bin bin yaqin inni wajadtu mar'atan tamliku wa utad min kulli shay wa laha arshun azim wa qama yasjuduna li shamsi min dunillah wa zayyana lahum shaytanu a'malahum bi sudman sabil fam la yahtadun fam la kun gane har da ya gama zayyana wa sai annabi sulaiman alayhi salatu wassalam dan ya tabbatar maka da tsari na shugabanci ba da zaran an kawo jita-jita ne za ka ɗauka ba matsayin ka na shugaba a ba shugabanci da haka sai annabi Sulaiman ya ce sanan furu za mu duba a sadakta am kunta min al-kazibin imana eh amma kawai kana shugaba kawai wannan sai dai gwargwane da ya kawo labari gwargwane da za a sallame shi sai zama ana ta kawo ma jita-jita waɗanda suke na kwarai din a saka ka kore su wanda suke kuma abokanansu a biyar rima a sha kida a turo su a gaba Allah ta'ala ya sauwake annabi Sulaiman alaihi salatu wasallam ya ce izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhi thumma tawalla hadda zuwa yake cewa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim a cikin wannan akwai sifofi guda biyu na Allah madaukakin sarki akwai sifo akwai suna na ar-rahman da kuma ar-rahim wanda yake sifofi ne na rahama ya Allah kai mana rahama da faɗin Allah ta'ala da ya ce rabbana ya ubangijinmu wasi'ita kulle shay'in kayal wata kowanne abu rahmatan rahamaka wa ilman da ilmi subhanahu wa ta'ala kenan rahamarsa ta yalwata ko'ina hakan nan ilminsa yana ko'ina aka ga rahamarsa rahamaniyarsa ruwan nan da aka yi jiya ruwan nan da aka yi kaga an ware gonar mumuni an ce banda ta kafiri kaga ba a ware wannan ba rahamaniya ce sai Allah ta'ala yayi ta baki daya wa kana bil mu'minina rahima kuma ubangiji Allah madaukin sarki ya kasance ga mummune kadai rahiman mai jin kai ne wannan sifa ta rahim suna ne na Allah madaukin sarki daga cikin sunan shi akwai ar-rahim daya akwai kuma sifa ta ar-rahama kun gane wannan da ke ko kuma ya ambaci halittarsa da wannan yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim shi wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufun rahim kuma kaga irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin na Allah madaukin sarki bane kataba rabbukum ubangijinku ya rubu ala nafsi ubangijinku ya rubuta ma kansa ar-rahmata rahama jin kai ubangijinku ya dora ma kansa jin kai subhanahu wa ta'ala ya Allah ka ji kanmu wa huwa al shi ma Allah madaukin sarki shine al-ghafuru mai yawan gafara kenan ar-rahimu mai yawan jin kai kaga akwai sifata akwai suna na al-ghafur da ar-rahim kamar da yake akwai sifata al-maghfira da kuma ar-rahama haka nan Allah ta'ala ce wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur Wallahu khairun hafizan kuma ubangiji shine fiyayyen wanda zai kula wa huwa arhamur rahimin shine kuma mafi jin kan masu jin kai mafi kenan akwai masu jin kai shine arhamhum kenan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce irhamu man fil ardi yarhamkum man fis man sama وعليكم السلام kusan ba za mu shiga ciki sosai da sosai ba na farko dai yana ga cikin sunayen shi alhafif ka lura da wannan kuma ga wannan ismul fa'il ne na kaga a wannan kira kenan fa ba mu karanta fallahu khairun hifza ba ka fahimci wannan da ke ko saboda haka babul ikhbar sunan shi yana da sunan al-hafiz saboda haka sunan shi subhanahu wataala kiyayewa ba wa huwa arhamur rahimin shine mafi jinkan masu jinkai wa qawlu radiyallahu anhu wa radu an wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa la'ana وقول ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم ولكن كره الله بعصاهم فثبطهم كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وأن سوما حكا سكي كما يدى الله مدعوكين سركي صفا يزين أمانا صفوفين شنمي غافرة da jin kai hakan nan kuma ya siffanta mana waɗannan sifofi ya ce wa man yaqtul mu'minan duk wanda ya kashe mummuni muta'ammidan da gangan radiyallahu ko nan radiyallahu anhum Allah ya yarda da su a yasi Allah ta'ala yana da sifa ta ne ar wa in tashkuru yardahu lakum kenan Allah ta'ala ba yana da sifata ta me kuma ya fayyace mana hanyoyin da ake bi a samiyar da Allah daga cikin hanyoyin akwai mai ashukur. wa in tashkuru har in kuka gode yarda lakum waradu an kuma sun yadda da shi haka akwai yadda ta alkhaliq akwai kuma yadda ta almakhluq wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha sakamakon shi wutar jahannama ce khalidan fiha wacce zai dade a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu kuma Allah ya tsine mishi Allah ta'ala ya sauwake la ilaha illallah kashe mumuni ba shi da amfani amma ka an ce to duk wannan komai an kammala matsalar kawai ita ce wani sai a ce to a ji a kashe shi ko nawa ne za a biya a ce a kashe shi zunubin yana kansu da wanda kisan da wanne aka sa aka kashe duk tsinanu ne a wurin Allah madaukakin sarki kuma Allah ya fushi da su kuma Allah sai ya ɗanɗana musu mummunar azaba kashe mummuni guda Allah ta'ala ya tabbatar mana da su yana da sifa ta mai. ghadib ya ce wa ghadib Allah Allah ya fushi da su kullu da ke ko Allah ta'ala ya yi fushi da su ashe Allah ta'ala yana fushi sai dai ba siffa ce lazima ba kun gane ko akwai siffa lazima siffa lazima wacce take tare da Allah madaukakin sarki ko da yaushe amma wannan ba siffa ce lazima ba wani abu ne ke haifar da fushin kamar me kashe mummuni wala ana kuma Allah ta'ala ya tsine mushi Allah ta'ala ya sauke zalik abin da yasa ake musu waɗancan abubuwan bi annahum ittaba'u ma askhata Allah domin su sun bi abin da yasa Allah ya fushi abin da ya fusata Allah wa karihu ridwana suka kyamaci suka ki neman yadda Allah madaukin sarki malamai sun ta kokarin fayyacewa tsakanin al-ghadab da as wai menene bambancin su wannan fa a larabcin kenan da yake da jari mai yawa ba wai a hausa ba da yake jarin hausa ɗin kaɗan ne ko suka ce asakatu adamu riba in aka ce fushi na asakatu shine ƙin yarda kun lura da ke ko ya ce wa sakatu ilal karahati aqrabu minhu ilal ghadab asakatu fushi kenan wan kun ga dole haka za a fasara da hausa ko yawa wannan fushin ya fi kusa da ƙi sama da kusancin shi ga fushi na alghababu saboda me yace domin shi alghababu fa inna alghadaba yu'addi bi ala domin shi alghababu yana ta'addi ne da ala ghairul maghdubi alaihim kaga yayi ta'addi da ala wa ghadiba Allah alaihi wanda yake shi kuma wasaqatu yu'addi biha taratan wa bi nafsihi ukhra wani lokaci yana ta'addi da shi a wani lokaci yana ta'addi da me da ala wani lokaci kuma baya yin ta'addi da ala almuhim dai ubangiji Allah madaukin sarki ya tabbatar ma kanshi sifa ta me al-ghadab da al-ghadab barakallahu fik da kuma as-sakhab falamma asafuna Allah ta'ala ya ce lokacin da suka husata mu in taqamna minhum sai muka dauki fansa akan su muka dirkake su ashe Allah ta'ala yana da al-intiqam innal azizun zuntiqam Allah ka kiyaye wa qawlu da fadan Allah ta'ala da yace walakin kariha Allah sai dai ubangiji Allah madaukakin sarki ya ki in bi'afahum zaburar da su fasabbatahum sai Allah ya kwafar da su abin da yasa na hada waɗannan saboda can mun faɗi sifofi na rahama don mutum ya yi kokarin lizimta abubuwan da aka zayyana suke janyo rahamar ubangiji kun lura da ke ko shekul suna ibn taymiya ya biyo su da sifofi na me abubuwan da ke sa fushin ubangiji don mutum ya nisance su Allah ta'ala ka yafe mana kabura makatin inda Allahi girma na azaba ya girmama a wurin Allah an ta ƙulu ma la tafa'alun ku dinga faɗan abin da ba ku aikatawa kenan faɗan abin da ke ba a aikatawa yana sabbaba mi yana sabbaba fushin Allah yana janyo fushin Allah mutum ya tashi yana wa mutane ya jama'a ji tsoron Allah ya jama'a abu dokokin Allah amma shi kuma same shi a gefe guda yana ta holewa in an mai magana ya ce to ai su malamai ne ka san yadda zai malami ya bi dare ya sai ka san tsakanin Allah da malam tsakanin malami da Allah a yi dinga wa mutane wasu wasu dabaru haka shi dole yana ganin waɗannan mutane su su za su nisanci haramun amma shi tsakanin shi da Allah zai daidaita ubu billahi min shaitanir Allah ya tsare mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin na wai wanda ya kashe musulmi wanda ya kashe kanshi yana musulmi ana mashi sallah kun yi shiru za a mai sallah za a mai sallah amma wa zai mai sallar kullu da ke ko za a samu mutane da kawai su zai su mai sallah shikenan amma limamin gari na'ibin limamin gari ladanin gari la'ibin ladanin gari duk ba mai sallah duk ba wanda zai fita duk wani mai faɗa a ji a addini ba zai fita ba duk wani mai faɗa a ji a gari ba zai shiga cikin sallar ba wannan baya hana mutum a cikin ɗaki ya roƙa mashi gafara nam wa alaikum salam muna da takarda irin wannan jiya mun bada guda biyu ɗaya aka dawo mana da ita yau ma mun bada guda biyu ga ɗaya ce ta dawo nam.